بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بياك أنواع الأمر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ɗauke da azumi na tara a cikin jerin azumin watan ramadana na wannan shekara ta dubu ɗaya da hudu da talatin da bakwai. a darasinmu yau zai fara daga aya nau ne? aya biyar na? aya ta biyar a cikin suratu taha to bismillah al-rahman a'udhu billahi minash shaitanir rajim ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa na'am له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى نعم bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala ya ce ar-rahmanu alal arshi mun dan yi bayani gwargwadon hali dangane da wannan aya a jiya ar-rahman alal arshi wato sarki ar-rahmanu Allah maɗaukacin sarki kenan ya daidaita akan al'arshinsa mun yi magana dangane da ma'anar daidaito a in an ce wane ya daidaita a kan kaza abinda kowa ya sani na ma'anar daidaito shine zai zo cikin kwakwalwarsa to amma in an jingina daidaiton zuwa ga Allah to wannan kuma ya saba da abin da muka sani mai dauke da irin wannan ma'anar daidaiton alaran ma yanzu a ya daidaita akan kujerarsa kun daidaita akan kafe ɗin nan kuna sauraron karatu to in an jingina kalmar daidaito zuwa ga Allah to shikenan kwakwalwar kowane mutum ta kulle kaifiyar yadda hakan ke faruwa banda Allah ba wanda ya santa mun maimaita wannan magana a jiya korewar hakan idan ka ce ma'anar istawa ma'anarsa istaula ma'ana ya mamaye saboda kana gudun karka kamanta Allah da bayansa in an ce istawa kamar an yi wa Allah bagire kuma an kamanta Allah da yadda mutane ke daidaito kan abubuwan hawansu ko gurin zamansu ko gujerunsu a'a wannan mun faɗa mun ce ƙa'ida duk wata kalma ta siffar Allah to abinda ake yi sai a ɗauko ayan nan da Allah ya yi magana a cikin alkur'ani ya ce laisa ka mitlihi shay wannan shine mizanin ka na farko da zaka rike laisa ka mitlihi shay babu wani abin da ya kama da na Allah Allah bai yi kama da kowa ba siffar Allah ba ta kama da siffar kowa ba sannan sai aka ce wa huwa sami'ul basiru kuma Allah mai ji ne mai gani ne alhali wanda ba Allah ba bayan Allah su ma suna ji kuma suna gani haka ne ko ba haka ba sai dai da ni da kai duka mun san jin bayi daban jin Allah daban ganin bayi daban ganin Allah daban mun kawo kalmomi da yawa kusan dukkan siffar da zaka dauko kaga yanzu ana cewa yadullahi ko aydihim wadan suna kokarin kada su kamanta Allah da mutum su ce Allah na da hannu sai ce sai ce qudratullahi fawqa qudratihim to an ambala ba a faɗi ba an gudu ba a tsira ba idan ka ce ƙuduratun lahi fauka qudratihim ka tabbatar da kudura guda biyu ɗaya ta Allah ɗaya ta su kenan kuma ka yadda irin kudurar Allah daban irin kudurar bayan Allah daban kaga inda ka gudu din baka abin nan ba amma inda ka fada din ya fadari saboda babu inda aka fassara ko a lugar larabci ko a shari'a babu inda aka fasara yadu bil qudra ba fasara shi haka ba ma'anar yadu shi alqur'ani ana fasara shi ko dai shi da kansa ya fasara kansa shi da kansa ya fasara kansa shi yasa idan muka kawo aya mukan kawo ire-irenta da yawa a cikin alkur'ani mai girma domin ma'anar ta fito fili Allah ta'ala ya ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi fatalaqa adamu min rabbihi kalimat sai alqur'ani ya fasala kansa qala zalamna anfusana wa in lam taghfir lana sune kalmomin da annabi Adamu ya karɓa daga wajen ubangijinsa ya fada su Allah ya gafarta masa kaga nan an ce ya karbi kalmomi ba mu san waɗannan kalmomi ba ne kun ga an yi tatsuniyoyi da yawa akan waɗannan kalmomin waɗansu ce ai sunan annabi ya gani sai ainihin ya faɗi sunan annabi sai Allah ya gafarta masa waɗansu ce wata tauraruwa ya gani ya ambaci kaza Allah ya gafarta masa amma shi alkur'ani ba wanda zai fassara maka alkur'ani ta fassara ta zama daidai kamar shi kansa alkur'ani din alkur'ani ya ce ya karbi kalmomi kuma sai ya faɗi suwa waɗanne kalmomi ne shikenan baka da baka da buƙatar abin nan mataki na biyu manzon Allah ya fassara maka alkur'ani wa yajidu masa masadatun min quwwa annabi ya ce ala innal quwwatar rami ala innal rami ala innal rami kenan ar shine ma'anar quwwa anan bisa tafsirin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn sahabbai suka rude sun ji an ce duk wani wanda ya imani kuma bai yi zalunci ba to shi kadai zai samu aminci a ranar alkiyama annabi ya ce ba wannan fasarar ake nufi ba a nan abin da ake nufi a wannan gurin abin da ake nufi da zulm a shirk mutum ya yi imani bai cakuɗa imaninsa da shirka ba kaga wannan fasarar ba wanda ya isa ya fassara wannan ayar da wata ma'ana ba wannan ba saboda annabi ne ya fassara ba a yi wa annabi gyara ko kuma sahabbai da suka koyi karatun kai tsaye daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ce Abdullahi dan Abbas ga yadda ya fassara wannan kalmar shikenan mun san abdullahi kai tsaye kwaikwayo daga manzon Allah a wajen annabi ya koyo kuma annabi ya dafa kirjinsa ya masa addu'a ya ce Allah ka fahimtar da shi fassara alkur'ani ko kuma a fassara alkur'ani da lugar larabci tunda ba larabe ne larabci sai ainihin wannan ma'anar a wajen larabawa menene ma'anar wannan to idan ka ɗauko waɗannan babu inda za ka samu an ce yadu a lugar larabci ko a fasar alkur'ani ko a fasar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko a fasar sahabbai an fassara yadu bil kudura babu saboda haka yadu Allah fauka aidihim sai mu bace yadda take amma ba tare da itikadin cewa irin hannun Allah irin hannun mutane ba wadda yazu billahi wannan mun yi magana a kan irinsu da yawa wato ainihin a na jiya kuma lokaci ya cin mana ba mu ainihin wato abin nan ba akwai abin nan wato alwujudu cikin sufofin da ake ba wa Allah alwujudu wannan kalma alwujudu Allah bai siffarsa kansa da ita ba idan ka ci ai ma'anar alwujudu al'awwalu to ɗauko awwalin ka kyale alwujudun saboda awwalin Allah ya kira kansa da ita huwa al'awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin in an ce wannan ma'anarsa ɗaya da wannan to ɗauko wadda Allah ya yi amfani da ita ya siffanta kansa waccan ajiye ta ba a so saboda alwujudu eh za a samu musharaka da Allah a cikinta da yawa in an ce almawjudu kai ma ai almawjudu ne ko ba samu mai bane gani wannan masallacin saman mai waccan bishiyar saman mai ya ce wannan kofar wannan fitilar wannan fankar samammu ne amma an kace al'awwal na farko kafin kowa akwai wanda zai musharaka da Allah anan shine al'awwal kafin kowa sai Allah kana Allah wa lam yakun shay'an wa lam yakun shay'un qablahu Allah ya kasance ba kowa tare da shi ba kowa gabaninsa an gane to tun da ya zaɓi al'awwalu ɗauki al'awwalin ka yi amfani da ita in ya ce al'akhir na ƙarshe daga shi ba wani kowa zai tafi sai shi kaɗai zai wanzu wani hannun warisu na ko to kai ma yi amfani da wannan abinda muke ta ƙoƙari mu taskance kanmu mu iyakance kanmu mu yi amfani da kalmomin da alƙur'ani da hadisi suka zo mana da shi dangane da siffofin Allah waɗansu gari ana cewa ana siffanta Allah alƙadim alƙadim wannan ma ba daidai ba ne domin a cikin bayan Allah akwai wanda Allah ya fassara shi ko ya siffanta da alƙadim ko ba Allah ba ne wal qamaru qaddarnahu manazila hatta me hatta ada kal urjunil qadim kal'urjuni alƙadim alƙadim siffa ce ta al'urjuni ba siffar Allah ba ana ƙalu tallahi innaka lafi dalalika alƙadim kun ga anan ma a fara'aitin ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamuna an gane ko saboda haka eh, duk abin da Allah bai siffanta kansa da shi ba kar a yi kar a siffanta shi da shi wannan su ne abubuwan suna da yawa amma dai duk wata kalma da Allah ya siffanta kansa da ita ko da ka ga irinta Allah ya siffanta waɗansu bayansa da ita to abin da zai zo a cikin kwakwalwarka kullama khatara bi balika kullama khatara bi balika fallahu bi khilafi dalika duk yadda wata siffa ta ɗarsu a ƙwaƙwalwarka to Allah ya saba mata ba haka Allah yake ba idan ka rike wannan to ba kai ba rigima da kowa kuma mai rigima da kai sai wanda bai san gaskiya Allah ya samu dace to sai Allah ta'ala ya ce Allahu la ilaha ko lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma ta tasara, Allah ta'ala ya ce lahu ma fi samawati wa ma fil ardi gaba ɗayan abin da ke cikin sammai da gaba ɗayan abin da ke cikin ƙasai milku mallakin Allah ne fi qabdatihi a hannun Allah yake ta hata tasarrufihi ƙarƙashin sarrafawar Allah yake wa mashi'atihi wa iradatihi wa hukumihi irin hukuncin da Allah ya zartar da duk abin da yake sama da duk abin da yake ƙasa to yana ƙarƙashin hukuncin Allah nasa ne wa ma kuma da abin da yake tsakanin sama da ƙasa da abin da yake tsakanin sama da ƙasa shine mahalicinsu shine mamallakinsu shine shine abin bautarsu ba wani abin bauta yan ba shi ba Allah subhanahu wataala wa mata tattara da kuma abin da yake karkashin asara menene asara wanda suka ce turbaya wanda suka ce a'a ai an tambayi muhammad bin ka'ab an tambaye shi mata tal ardi sab'a sabi'a akwai ƙasa ta ɗaya ƙasa ta biyu ƙasa ta uku ƙasa ta hudu ƙasa ta biyar to meye a ƙarƙashinta قال الأوزائي إن يحيى بن أبي كثير حدثه أن كعبا سئل فقيل له ما تات هذه الأرض wai wannan ƙasar da muke takawa kafin a je can ƙasan ƙasa din wannan da muke takawa menene a ƙasa da ita ita akan me take ala yace alma'u ita a ƙasanta ruwa ne wannan ƙasar da muke takawa akan ruwa take amma gashi Allah ya hana ta narki dan a nuna maka isa da iyawa qala sai aka ce sai aka kila wa sai aka ce wa ma tahta al-ardi yace al-ma ko to wannan wa ma tahta wa ma tahta al-ardi sai yace a wa ma tahta al-ma to shi wannan ruwan wanda wannan ƙasar ke kansa shi kuma ƙarƙashinsa menene ya ci al'ardu ƙasa ce shi ruwan shi kuma ƙarƙashinsa ƙasa ce wa mata ta al'ardu to wannan ƙasar ita kuma mai ƙarƙashinta ya ci alma'u ƙila wa mata ta alma'u to ƙarƙashin ruwan menene al'ardu ya ce ƙasa ce kila wa mata tal ardu to wannan kasar ita waccan din me ya karkashin ta yace alma'u haka yake ta tafiya har aka je kasan kasa ta bakwai yace ruwa ne to shi wannan kasan ta bakwai menene a kasan ta yace as-sakhratu wani katon dutse ne irin fadin nan to mata ta sakara, ita sakara din ita kuma me ya karkashin ta qala al-malaku wani mala'ika ne kurin yakan tafi da ita gaba daya duk waɗannan abubuwan akan tafin wani mala'ika Allah ya dora su wa mata tal malaku to shi mala'ika shi kuma ƙarƙashinsa sa me ce alhutu wani kifi ne mu’allakun ɗarafa fil arshi shi kuma ya ainihin wato daga abin nan ɗinsa ɗaya. ɗaya ya rike al'arshi nan kuma ya tokare ƙasa shi mala'ikan a tsaye yake akan wannan kifin haka ainihin wannan asari yake nunawa to ya ce to ƙarƙashin kifin kwa menene ya ce alhawa'u wa zulmatu wa ƙidawul ilmi banda duhu da iska a can ƙarƙashin ƙasan kifin kansa ba komai sai dai can babu wani ilimi a can kuma wallahu alam to kun ga waɗannan abubuwa duka suna nuna mana me suna nuna mana ikon ubangiji amma dai attara duk abin da yake karkashin ƙasan da muke takawa kun ga irin wannan fetur ɗin da ake kwakwalowa kun ga irin wannan ma'adinai iri daban-daban da ake tonowa duk daga cikin sara ake tono su to Allah yana sai nuna mana inda ake samo fetur inda ake samo gwalagwalai inda ake samo abin nan eh, yanzu ka duba ka ga kamar almurjani Mirjani. a ruwa za ka gan shi a matsayin wata katuwar bishiya inda ka san bishiya haka yake yake katuwa kuma kamar irin katuwar tsamiya din nan gaba daya murjani ne da jijiyar da ainihin wato itacen bishiyar da rassan gaba daya murjani ne ƙato za ta gani kuma annan Allah ya ya fi naɗinsa a can ƙarƙashin ƙasa bishiya ɗaya kawai ka ɗauko ta ishe ƙasar kamar rayuwa Allah ta'ala ya je ajiye shi a can ya halice shi a can duk kuma kayansa ne arzikinsa ne Allah ya sa mu gane wa mata ta sara sai ya ce wa in tajaharu bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allah ta'ala yana yi wa kansa kirari yana yaban kansa da kansa a inda ya ce mana lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa mata tattara don ya gwada maka babu mai komai in ba shi ba kowa nasa ne kowa mallakarsa ne nasa ya ce wa in ta jihar bil ƙauli idan za ka bayyana zance kamar yadda muke bayyana a daga hannun sa lasifika fa inna huya alama sirra wa akfa to Allah ta'ala ya san abin da baka bayyana ba na asiri asirru shine abin da za ka faɗa iyakun nan da kake so ya ji shi kaɗai zai ji kamar ka yi rada ɗan rabo jikin malam nan faɗa masa wata magana wanda banda ni da shi ni da na faɗi magana da shi da na gayawa ko ba san mai na faɗa ba kaga wannan ya zama sirri to akwai kuma akhfa min sirri akwai abin da yafi sirri boyuwa wanda ni kaina ban san shi ba kuma ya shafe ni kai kanka baka san shi ba kuma ya shafe ka abinda zaka faɗa abinda zaka aikata abinda zaka ci inda zaka mutu inda zaka rayu dalilin arzikinka da sauransu wannan akhfa min sirri domin kai kanka an ɓoye maka waɗannan abubuwan ba a bari ka sani ba Allah ya sa mu dace fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa na'am la ilaha illa huwa asmaul husna na'am Allah ta'ala ce Allahu la ilaha illa huwa bayan da Allah ta'ala ya nuna mana girmansa da manya-manyan sufofinsa mutulakai da manya-manyan al'amuran da yake yi bayan duk ya gama dasa mana wato waɗannan abubuwa a zuciyarmu sun shiga kunnenmu sun shiga zuciyarmu sai kuma yake ce wato ba wanda ya cancanta abota masa in ba shi ba Allah shine Allah wato Allahu alam ne alam suna ne ba mai shi in ba Allah ba abinda ake nufi alam kaman ka ce ibrahim ka san ba kata ko ake nufi ba ko ka san ba akuya ake nufi ba in an ce ibrahim suna ne na mai na mutum to ya zama alam na wannan ibrahim din to ya ce allahu banda allah ba mai wannan suna wani abin da zai baka sha'awa hatta waɗanda suka yin imani da Allah suka yi rigima da annabawa ba wanda ya taba kiran kansa da wannan sunan ba wanda ya taba haihuwar da ya sa masa wannan sunan ko an taba ji wannan wani iko ne da ubangiji dukkan garar da ake akwai wanda ya haifi da a wannan zamanin kwanaki na ji ana faɗa a labarai wanda ya haifi da ya sa masa suna shaidan Allah ya sa dan yi musulunta ku rigima da shi da eh, ya tashi ji ubansa ya sa masa suna shedan ai eh, kaga ba za a shirya ba ya sa masa suna shedan amma ba a taba samu wanda ya karambani ya sa wa ɗansa suna Allahu Ya taba ganin wani yaro sunansa subhanallahi eh, to yanzu ne yaron in yi maka laifi a zaka da shi kai ka da kisa mahanar ko ka zage ta eh Allah la ilaha illa huwa Allah mai wannan sunan la ilaha illa ba wanda ya cancanta a bauta masa dan ya cancanta sai shi kadai kaga masu cewa babu abin bauta sai Allah suna yin kuskure wajen fasara saboda akwai abubuwan bauta da yawa waɗansu suna bauta wa rana waɗansu suna bauta wa shehunansu wadan suna bautawa annabawa wadan suna bautawa wuta wadan suna bautawa gumaka amma waɗannan duka sun cancanta a bauta musu ba su cancanta ba ka ɗauki wani kana bauta mata sai ya mutu kai da shi wake neman taimakon wani a lokacin shi yake neman taimakonka ko in musulmi ne bai iya wa kansa sallah bai iya kai kanshi kabari bai iya binne kanshi bai iya wankansa wanka yana buƙatar ya samu wanda za su yi masa wanka su yi masa sutura a yi masa sallah a kai shi kabari a binne shi in ba haka ba sai an gulaye su su dace ko kuma ya ta ɗoyi ana kai wani abu ne wani wani mushe ne yake mana ɗoyi haka an fahimta amma allah ta'ala baya mutuwa bai rashin lafiya bai da bukata a gurin kowa kuma kowa na da bukata a gurinsa saboda haka shi ya cancanta abota masa alalahul khalq wal amru shi ya ba shi ya halice ka jin da kake takama kana ji shi ya baka shi ya baka gani ni'imomin da ya maka ba su iya kirguwa ba za ka iya kirga su ba an gane Allahu la illahua. illa lama ai la bi haqqin walama la ma'luhin bil hubbi wal dhulli wal raja'i wal mahabbati wal inaba wad du'a duk waɗannan banda Allah ba wanda ya cancance su cikakkiyar soyayya kaskantar da kai na ƙarshe wanda ba ba sama da shi tsoro da ainihin fata na gari da kuma roƙo duk ba wanda ya cancanta a masa wannan in ba Allah ba sai ya sake wa kansa kirari ya ce lawul asma'ul husna kyawawan sunaye mafiya kyau ba ma husna ba ma hasan ba kyawawa mafiya kyan sunaye nasa ne sunaye mafiya kyau gaba ɗayansu na Allah ne sunaye mafiya kyau sunaye sunayen da kowane ɗaya kowane ɗaya ka ɗauko yabo ne kowane ɗaya yana kunshe da wata siffa ta yabo ar-rahman siffar rahama al-hakim siffar hikima ga ta suna ga ta siffa al-adlu ah, al-azim al-qawiy al-jabbar al-mutakabbir al-muhaymin al-musawwir kowace ɗaya ka ɗauko za ka samu suna ne kuma akwai siffar da duk mai ita ya cancanta a yaba masa a yabe shi saboda wannan siffar da ya siffantu da ita sannan al'asma'ul husna suna sarrafuwa ana ishtiqaqi daga cikinsu yanzu kamar addaru addaharu za ka iya yau ishtiqaqi daga cikinsa dahara ya daharu daharan zamani kaga ba za ka iya kirkiro ka kalalato aiki fi'ili madi ko fi'ili mudari'i ko fi'ili amari daga jikin daru ba to sunayen Allah suna kunshe da ma'ana sunayenmu wanda iyayenmu suke sa mana ba lalle bane su zama suna da ma'ana in ma kuma suna da ma'anar ba lalle ba ne mu musuffantu da wannan ma'anar ba lalle ba ne na ya gaya mana kwanaki kamar sunan ibrahim ismail isa harun kaga duk waɗannan sunaye ne in an ce ba mu malam da Allah ina tambaya menene ma'anar harun in ce suna ne daga nan shi shikenan an kure ilimi na menene ma'anar ibrahim in ce suna ne amma ta in ka ce menene ma'anar akal in ce ci menene ma'anar shurbu sai ce sha ko ba ka bane to ibrahim ko akwai sunaye waɗanda suke ba za ka iya fito da ma'anarsu ba ba za ka iya fito musu da ma'ana ba akwai kuma sunayen da suna da ma'ana amma mai sunan bai siffantu da wannan ma'anar ba lokacin da ake yakin afghanistan shugaban kasar na wannan lokacin wanda ya aro aƙidar rasha ta wancan lokacin lokacin suna aƙidar babu allah kwata-kwata suna cewa la'ila wal kaunu madda sam suka ce ba wani Allah to wanda ya aro wannan aqidar yake son ya yada ta a cikin Afghanistan sunansa Najibullah Najibullah me ma'anar Najibullah zababban Allah wannan zababban Allah ne zababban Allah ya daura aqida cewa babu Allah Aƙidar musulunci ce ko ta kafirci ta kafirci ce to sunan wanda ya ɗauko dakon wannan aƙidar zai zo ya yaɗa ta najibullah shi ce muku mu sunayenmu ko da sunan yana da kyau kuma yana da ma'ana ba lalle ba ne mai sunan ya siffantu da ma'anar da ke kunshi a cikin sunan kaga wannan bai siffantu da da ma'anar da ke kunshi a cikin sunansa ba ko ya siffantu bai siffantu ba to shi Allah ta'ala alhakimu sunansa ne kuma Allah mai hikima ne ko ba mai hikima ba albasiru sunansa ne Allah albasiru ne ko ba albasiru ba sannan as-sami'u al-alimu al-alimu duka wannan sunayensa ne kuma suna kunshe da siffa siffar da kuma Allah ya siffantu da ita an gane ko eh to Allahu la ilaha illa huwa kalmar la ilaha illa huwa wato ita ce kalmar tauhidi la ilaha illallah wannan kalma tana da girma da yawa kuma tana da ƙa'idoji masu yawa a gane ko tana da sharuɗa na farko dai ita la ilaha illallah yan uwa kalmar ɗauke ta a matsayin lasin ta yadda an kafa ɗaya ta to ta halatta maka ka aikata abin da kaga dama kuma ka faɗi abin da kaga dama ba haka bane na farko ne in kana son ta maka amfani to sai ka san meye ma'anarta domin Allah ta'ala ta yi fa'alam annahu la ilaha illallah kuma wa aka gaya wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wani gurin Allah ta'ala ya ce illa man shahida bil haqqi wahum ya'lamuna sai wanda suka shaida da la ilaha illallah kuma sun san ma'anarta suna da ilimin abin da suka faɗa an gane ko ay ya'lamuna bi qulubihim ma nataqu bihi bi alsanatihim shi da Allah ta'ala ke ta kul hal yasaw alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun inna ma yatadhakkaru ulul albab inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama wa tilka al amsal nadribuha lin nas wa ma yaqiluha illa a Allah malamai ya sani inda harkar saninsa ne ko ibadarsa malamai ya sani ko da kullum kana ashadu Allah ilaha illallah ashadu anna muhammadar rasulullah idan baka san ma'anar abin da kake faɗa ba idan ba ta aiki da ma'anar da wannan kalmomi suka kunsa sun yi gabar kayan ma to shaidar ka ba za ta zama karɓaɓɓiya a wajen Allah ba cewa ashadu din nan a wajen Allah baka shaida ba tunda cewa illa man shahida bil haqi wa yi alamuna? na biyu ya zama na kana da yaƙi ne baka da kokonto baka wani ɗarɗar game da abin da game da la ilaha illallah muhammadu rasulullah baka tsar-tsar e eh, wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma me thumma lam yartabu kaga an gane ko to sai an samu wannan abu na uku alqabul ya zama na ka karɓi la ilaha illallah da hannu biyu ka karɓa ba ka ainihin wato wato ba wai kawai ta burge ka ba amma kuma ba karɓa ba akwai wanda la ilaha illallah ta burge su amma ba su karɓa ba a wajen Allah su ba muminai bane kuma Allah ta'ala ya faɗa an gane ko eh dole sai ka karɓe ta gaba ɗaya kamar yadda ainihin wato ta zo Eh, saboda ka mumini dole ya karba kuma ya da ita ah, da zuciya sakakkiya ba tare da abin nan ba saboda Allah ta'ala ta yi ya ayyuha allazina amanu udkhulu fi silmi kafatan mun bayyana abu na hudu al-inqiyad ya zama da duk inda la ilaha illallah ta ja ka zaka tafi duk inda ka kore ka zaka koro ita ce ragamarta lagamarka linzamanka a hannunta yake abin da ba ta so ba za ka yi ba abin da take so za ka daure ka yi bakin ainihin wato iya ikonka wa man yusulim wajahu ila Allah wa huwa muslim qad istamsaka bil uratul wuthqa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima shar bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima zaka yi sani kuma ka yi yaqini kuma ka karba amma kuma baka zartar ba har yanzu akwai zauren magana an gane kaga akwai inda abin nan abu talib yake yi wa manzan Allah sallallahu alaihi waka yana cewa wallahi lam silu ilayka bi jam'ihim hatta uwa sadafi turabi da fina fasda bi amrika la alayka ghadabatan wafra wa qarrab wa qarrab bidaka bidhalika minka uyuna wa laqad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laulal malamatu aw nizar masabbatin lawajatani saman bidaka mubina wannan abu dalib ne yake yake waka yake yake wa addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi kirari yana cewa wallahi na rantse da Allah lan yasilu ilayka bi jam'in gaba dayan su ba za su iya kaiwa gare ka ba ba za su iya ba hatta uwa sanafi turabi da fina hatta an ainihin wato yi min fulo da ƙasa an binne ni a cikin kabari ba ni da rai to in za su iya a wannan lokacin su amma ina raye duk taron su ba su isa su kawo gare ka ba sai dai su yi wani sharrin su ko su yi a wani guri amma abin ba zai kawo gare ka ba fas da bi amurka ka je ka keta gaskiya al'amarinka ka faɗa wa kowa gaskiya da kai iman da ita la'arai alaika ghalatan baka da wata damuwa wafra kai farin ciki wa qarrabi zaka minka uyuna idan dinan ka si sanyi da wannan kai farin ciki da wannan ba wanda ya isa ya taba ka wala qad alimtu yace kuma wallahi ni na sani tabbas na sani bi anna dina muhammadin lalle addinin annabi muhammadu min khairi adiyanil bariyati dina shine mafi alkhairin addinin yan adam duka duk wani addini da aka taba samu ba a taɓa samun addinin da ya kai alkhairin addinin annabi muhammad ba sai ce laulal malamatu in ba don gudun zargi ba ba don ina gudun kar a zarge ni ba a ce na mutu akan addinin yara bayan shekaru sun cin min na ga mutuwa na tsoro na ji tsoro na koma addinin yara awon yi zara masabbacin ba don ina jin tsoron kar a rika zagi na ba lawajata ni zaman bi zaka mubina wallahi da ka same ni ma na bi amma tsoron waɗannan abubuwan zai hana shi yasa ba zan bu ba annabi ya zo ya rungume shi yana cewa abin da yake cewa ka ce la ilaha illallah ni zan je in maka hujja da ita a wajen Allah abin da nake so ka buɗe bakin ka ce la ilaha illallah gashi yana cikin ciwon ajali yace ka ce la ilaha illallah a hajjuka biha inda Allah zan je in maka hujja da ita a wajen Allah ya ce in na faɗa zagi na za a yi bayan na mutu sai a zarge ni na ji tsoro na canja addini na bar addinin abdulmuttalibi ya ce ba zan iya a haka yi rasu shi ne Allah ta'ala ya saukar da aya innaka la tahdi man ahbabta duk yadda kake san wanda kake so baka iya shirye da shi shirya walakin Allah ya hadi man yasha Allah shi ke shirye da wanda ya ga dama Allah ka shirye da mu na'am to sha la ilaha illallah tana da sharuɗa guda bakwai as-sidq yana daga cikin sharuɗanta wallazi jaa bis-sidq wa saddaqa bihi ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina tana daga cikin hujjojin da malamai suke amfani sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala la ilaha illallah sadiqan min qalbihi da khalal janna ba ka faɗa kawai dan ka faɗa kai wani adadi ba a'a ka yadda abin da kake faɗa din gaskiya ne min qalbihi Allah haka haka manzo Allah ce idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah ai munafikai sun zo wajen manzo Allah ko suka ce mun shaida tabbas kai manzon Allah ne na shahadu mun shaida innaka ko innaka lalle kai kaga ga inna da rasulullah wallahi kai manzon Allah ne mu'akkidat guda uku amma mai Allah ya amsa wallahu yashhadu innaka la rasuluhu ko wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna waɗannan munafikan suka zo suka bada shaida suka ce na shahadu innaka la rasulullah Allah ya ce ni kuma Allah na shaida ƙarya suke yi to wata shaida zamu karba ta Allah wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai Allah ya ce ne wa ma hum bimu'minin sun ce mun yi imani da Allah mun yi imani da lahira Allah ya ce ƙarya suke ba mu'mine bane in ji Allah ashe akwai wanda zai farta la ilaha illallah a bakinsa amma a wajen Allah ba mumini bane illa dai mu kawai mu bayi mu bayi duk mutumin da ya buɗe baki ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah to baya halatta mu taɓa dukiyarsa ko mu taɓa jininsa ko mu yi kokonto a kan imaninsa tunda mu mu san gaibu ba amma da sharaɗin kada ya karya la ilaha illallah kada ya yi abin da la ilaha illallah ta hana yi dan mun faɗa tun da farko la ilaha illallah ba lasin bace idan da faɗar kawai bayan an faɗa a koma a ci gaba da aiki da abin da aka dama me zai sa ƙwarai shawar su shiga yaƙi da manzan Allah a je Uhudu a je Badar a je Khandak a je Tabuka a je Fatawa Makka a je Hunain duka inda a ce kawai su ce la ilaha illallah kuma zai sun ga aikata abin da suka ga dama su shafi wani abu da nufin neman albarka su ainihin wayo kaza da ya saba wa la'ilaha illallah su aikata kaza da ya saba wa la'ilaha illallah su faɗa mana tun da ya halatta mutum ya faɗa kuma ya aikata duk abin da ya ga dama kamar yadda wani suke yi a yanzu saboda ka la'ilaha illallah ya uwa idan aka faɗe ta kun ga aiko wani bawan Allah an je wajen yaƙi wani arne ya ragargaji musulmai ya karkashe musulmai ya karkashe musulmai sai usama ya yi kansa da takobi ya gaba zai tsira ba kafin ya karasa sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah duk da haka nan sai usama ya kashe shi kuma yazo yana ba manzon Allah labari Ya ce a aqatalka huwa kad ƙalaha. bayan ya faɗa ɗin ka kashe shi to kai ba ta amalu bi la ilaha illallah me ya za ka yi da la ilaha illallah din sa ranar alkiyama ya faɗa ta ka kashe shi sa ya ce ya rasulullahi tsoron takobi ya yi, ya faɗa da ya ga na yi kansa ya ga ba zai tsira ba sai ya faɗa dan ya sha annabi ya ce ka tsada zuciyarsa ne ka gani ka gani a rubuce cewa ba da kyakkyawan niyya ya faɗa ba ina ruwanka da niyyarsa niyya wa ake barwa niyya Allah mu iya ka yanzu ko alƙali ka zo gabansa bai isa ya hukunta ka da ka ba bai isa ba abin da zai tambaye ka to kai da ka ce kaza me kake nufi da ka aikata kaza me kake nufi sai ka gaya masa abin da kake nufi sai ya aiki da zahirin magana da ka faɗa ya hukunta ka amma ka ba wanda zai iya hukunta ka da ka sai ubangijinka saboda shi ya san niyya to kai da ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah ka ce ganiyarsa annabi ya ce ka tsaga zuciyarsa ka gani me yasa manzon Allah ya zargi wannan bawan Allah saboda daga lokacin da wannan kafir ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah har zuwa lokacin da usama ya kashe shi ya karya ta yayi wani abin da ya karya la ilaha illallah bai yi ba to magana da muke yi idan mutum ya ce la illallah ya ci gaba da ka ji ba ka gani ba ya yi wani abin da ya karya la ilaha illallah kenan mumini ne inda zai mutu ba ka ji wata kalma ba daga bakinsa daga wannan sai ya mutu mu a wajen dan aljanna ne saboda manzan Allah ce man kana akhira kalamihi man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannata duk wanda karshen maganarsa la ilaha illallah ce annabi yace zai shiga aljanna shikenan ba mu da ja Abin da muke magana mutum ya faɗi la ilaha illallah kuma ya zo ya aikata waɗansu abubuwa masu warware la ilaha illallah Allah ya samu dace lokaci to to za mu takaita a nan yan uwa abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana to kafin mu amsa tambayoyi akwai wata 'yan matsala da ta taso ranar juma'a wani bawan Allah ya zo ya faɗi wata kalma mai nauyi dangane da 'yan agajinmu wato ya zo da wasu kuɗi a hannunsa sai ya ce wannan kuɗin wai waɗansu 'yan agaji ya gani sun ɗauka a cikin kuɗin da suke nema na taimako to inda ya mana ɓanna sai zo a bainar jama'a ya farsa wannan magana wannan magana ta yi mana ciwo kwarai da gaske don ba mu san 'yan agajinmu da irin wannan ɗabi'a ba ba mu taɓa jan an ce an kama ɗan agaji da mummunan ɗabi'a irin wannan ba sai muka ce masa to lalle sai ka nuna mana 'yan agajin da ka karɓi waɗannan kuɗin daga hannunsu ya ce sun masa magiya sun yi kaza sun yi kaza don haka shi ba zai faɗa ba muka ce a za mu kafa kwamiti na bincike domin gano hakikanin me ya faru saboda wata bakuwar al'ada ce da mu taɓa sananta ba a cikin 'yan agajinmu da haka wannan bawan allah ya ƙi faɗa muka kafa kwamiti wanda zai bincike duk gaba ɗayan 'yan agajin da suka yi aiki a wannan ranar aka nemo su aka zauna da su sai aka samu a cikin waɗannan 'yan agaji da suka yi a wannan rana akwai mutum uku wanda dukkaninsu 'ya'yan wannan mutumin ne suka ce suka ce wannan mutumin da ya yi wannan magana ai babanmu ne muka ta aka kiransa ta hanyar su ya zo gurin kwamiti ci tuga ta mala maganar da ka faɗa malaman fiƙi suna cewa idza ta ayyanatin najasatu usila mahalluha wa idan tabasat usila sawbu kullu maganar da ka faɗa ka yaba ta akan yan agaji duka ka ta duk in aka ga yan agajin mu ana shakku akan su ka zalunce su amma in ka ayyana mana gurin najasar to ka taimake mu dan mu warware aka yi ta aka yi ta bugawa mutumin nan ya ƙi faɗa sai muka ce to abinda muka fahimta wannan sharri ne ka kullo da nufin ka ɓata wa 'yan agajinmu suna hukunci na farko da aka yi 'ya'yansa da suke aikin agaji sai muka cire musu nufin domin tana yi wa wallahu alamu ko a hannun 'ya'yansa ya karɓi kuɗin tun da ya ƙi faɗa yana gudun kada a hukunta 'ya'yansa saboda haka sai muka cire wa 'ya'yansa yunifon ɗin agaji domin wannan harkar iya abin da muka iya sani da shi muke aiki ɗan adam baya iya wuce iliminsa abin da muka sani da 'yan agajinmu alkhairi amma ga wani mutum ya saki magana kuma na fita ranar juma'a na in kun na fita da wuri mutane sun zo ana ta irin gaishe-gaishen sai ya zo kwambala wannan magana a cikin mutane to kaga akwai buƙatar mu ɗauki mataki na nan take domin gano gaskiyar wannan al'amari to yanzu tunda manyi-manyi ya ki faɗa mun cire fadin ɗin ‘ya'yansa ya ki ba da kai to muna da san ƙarshe dai sai dai hukuma ta raba mu da wannan mutum dole ne mu kai ƙaransa domin ya ƙulla mana sharrin da zai cutar da wata runduna mai alkhairi a cikin mu ko ya zo ya gaya mana dan mu san inda najasa take ko kuma wallahi ba wai yana da ƴaƴan agaji ba ko shi kansa dan agaji ne ba za mu yafe masa wannan sharrin da yayi ba zaka ne idan ƴaƴansa sun ji ko wani wanda ya san shi ya ji ya gaya masa wannan magana ba ta kare ba za mu je mu nemi mu tunda mun masa magiya mun ce dan Allah ya ki to hukuma tana da hanyar da za ta tilasta shi ya faɗa mata gaskiya dan a wanke waɗannan bayan Allah daga mummunan zarge da ainihin wato ya kokarin ya yaba musu da haka a iya fahimtar mu zuwa yanzu wannan magana ɗaji aka yi wa 'yan agaji domin mutumin da ya yi an yi nuna wane ne mutumin da farko a nan abin da ya gaya min shi ya karbi kuɗin da hannunsa daga hannun wanda ya gaya yana ɗiba din da aka zo gaban kwamiti sai ya ce a'a wasu ne suka karɓo suka kawo masa. aga magana ta zama guda biyu sai muka gane mutumin nan ya zo da wannan kuɗi ne don ya ɓata wannan bayan Allah ya ƙaga musu shari ya ga ya faɗa abin da ba aikata ba to zuwa yanzu inda aka kai kenan amma za mu ci gaba da wannan magana a duk inda muke zaton za a fitar mana da haƙƙinmu gaskiyar wannan magana ta fito sai ya in ya ƙi gaya mana dan Allah to in Allah ya zai faɗa dan dole sai ya faɗi cewa ga wanda in ƴaƴan nasa ne ma ya faɗa mana in ma wani ne ya gaya mana in ba haka ba sharri yi nufin ya kulla mana kuma za mu nemi haƙƙin mu insha Allah wannan shine abin da yake ainihin wato akwai dangane da taimako da aka samu na marayu a jiya an samu taimako na naira dubu bakwai da ɗari hudu da hamsin da biyar naira dubu bakwai da ɗari hudu da hamsin da biyar sannan akwai dan uwa makocinmu makocin wannan masallaci alhaji lawan anda ya ba da taimako su ne wannan eh. na shadda bandar goma goma guda guda noci yau guda uku yadi talatin sannan ya ba da atamfa guda hudu an gane ko to akwai waɗansu bayan allah su ma akwai waɗansu bayan Allah wato mata ne Allah ya musu albarka dazu su ma sun kawo kayan taimako na marayu sun kawo indomi katon uku sun kawo atamfofi turmi goma sun kawo man shafawa man shafawa don suna ganin maraya shi ma ya cancanta ya shafa mai sun kawo guda goma lipton na shayi sun kawo kwali goma gishiri mastacif sun kawo leda goma makaroni sun kawo katan ɗaya golden penny sun kawo katan ɗaya sai to tumatiri tumatiri irin na na na na abin nan ba na gwangwani ba na leda wanda ake a leda leda din nan sun kawo leda nawa ne yau guda talatin da biyar man miya sun kawo mai na miya guda biyu akwai irin wannan wanda ake sayarwa a supermarket irin kwalban na irin babban kwalban nan sun kawo guda biyu sannan akwai manja wanda suka aka kawo shi ainihin a babban kwalba ta faro su kuma sun kawo kwalba hudu sun kawo tiyara shi kuma kwali biyu sun kawo magi leda biyu sun kawo mr chip leda biyu sun kawo shiga golden penny leda goma sun kawo yadi wato na maza yadi goma sun kawo rigunan sawa na mata irin yankanci din nan sun kawo guda biyu wannan shine jerin abubuwan da waɗannan bayan Allah suka kawo suka ce a ba marayu fi sabilillahi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya albarkaci zuri'ar su Allah ya bayyana ya ainihin hada mu da su a cikin ladan wannan kyawawan ayyuka sai magana ci gaba da neman waɗannan taimako da ake yi da taimakon ainihin wato marayu yau ma yan uwa don Allah kar a gajiya a ci gaba da taimakawa saboda Allah domin Allah ne zai biya wannan lada kuma ba karamin alkhairi ba ne mu yi kokari mu taimaka domin muna cikin watan da ake taimakawa a samu lada mai tarin yawa don haka nan kar a ce an bayar jiya yau ba ce an bayar ba a sake bayarwa duk wannan abin wallahi sai kun je lahira za ku gode wa wanda ya zuga ku kai wannan aikin kuma a nan duniyar ma ba sai ka je lahira ba a nan duniyar ma kana da abubuwa da yawa da kake neman Allah ya taimake ka annabi ya ce kana Allah fi aunil abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi duk lokacin da bawa ya zama zai taimaka wa dan uwansa da abin da yake iyawa to shi kuma Allah zai taimake shi da haka muna ainihin kira ga yan uwa su gaba da taimakawa saboda Allah bayan Allah waɗanda suke ga bayan Allah nan sun tashi suna neman taimakon nan a basu saboda haka wanda suka dakatar da ci gaba da neman taimako to wannan ruwansu ne baya bai dame mu ba amma insha Allah ga duk waɗannan da suka miƙe suna neman taimakon a basu Allah kuma ya saka da alkhairi duk wanda yake aikin addini ya ce wani zai bata min rai in daina to wannan rai ne bai ma san abin da yake addini ba in dai har wani zai iya bata maka rai ka bar wani aiki na addini to wata wani zai bata ma rai ka daina sallah Allah ya kiyaye ga na taimakon mana ya sa hula a sa hula ka zagaya a sa hula a zagaya yan kwamitin marayu ku zo ku zagaya ku karɓo mana taimako Allah ya bada da sa'a taimaka sai tambaya assalamu alaikum wa rahmatullah malam tambaya yana cewa menene hukuncin wanda ya ba da cin hanci domin ya samu aikin yi alhali ya san ya cancanta a ɗauke shi amma ba zai samu hakan ba sai ya ba da ɗan wani abu to ya kamata mu fahimci meye ma'anar cin hanci wato abubuwa ne guda biyu yan uwa ba sa bambance su akwai cin hanci akwai ci da ceto idan ya zama na ka cancanci wani abu haƙƙinka ne duk a sharuɗan da aka gindaya kafin a ba da wannan abun ka cika waɗannan sharuɗan to amma wanda yake da izinin ya baka sai ce ba zai baka ba sai ka bashi wani abu to daidai yake da wanda za ka halaka zai iya ceto ka ya ce ba zan ceto ka daga halaka ba sai ka ban wani abu in ka bada alhakin a kansa yake ba a kanka ba wannan shi ake kira ci da ceto mun gane bambancin ci da ceto idan dai ka cancanta amma idan ya zamana kai ka cancanta wane ma ya cancanta wane ma ya cancanta. ku da kuka cancanta kuna da yawa sai kake son a kyale sauran kai a baka ka ba da wani abu don wannan to ne ya zama cin hanci amma in ka cancanta aka hana ka ka cancanta amma ba za mu baka ba sai ka ba mu kaza ba su ba su kai tsaye su baka aiki alhakin yana kansu kai ba ka da wani alaki kamar mutum ne yana tafiya ya je dokar jeji a matsayinsa na matafiye idan ya ga zai mutu ya ga mushe ya halatta lalla kudin ya idan ya ga zai mutu ya ga mushe ya halatta ya ci ko bai halatta ba ya halatta sai mai mushen wanda wannan mushen akuyarsa ce ko kazarsa ce sai ya zo ya ce sai an ba shi wani abu kafin a ɗauka kai kuma in baka bashi ba za ka halaka bashi ka ɗauka ka gasa ka ci a ranar lahira zai dawo maka da kuɗinka na'am to Allah saka da kai ga wani ya bada taimakon manara naira dubu ɗaya an gane ko ina masu karɓar taimakon manara su mun gane bambancin cin hanci da cire ceto cin hanci kuwa abu ne da dama baka cancanta ba ba haƙƙinka ba ne a baka duk sharuɗan baka cika ba amma sai ka ba da wani abu sai aka baka wannan abin saboda abin da ka bayar to wannan cin hanci ne don haka wannan da ya magana shi ba cin hanci ya bayar ba ci da ceto ya bayar alhakin baya kansa yana kan wanda ya karba Allah ya samu dace wannan ba to akwai wani bawan Allah tun da aka buɗe taimakon nan na manara kai tun da aka fara shirin manara kusan babu juma'ar da bai yanki kati akalla na naira ɗari biyar ba ko na naira dubu to jiya an wayi gari Allah ya karɓi ransa Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa abubuwan da ya yi wa addini Allah ya bashi kyakkyawar sakamako a kai Allah ya albarkaci zuri'arsa Allah ya sa lahira ta fiye masa duniya mu kuma Allah ya sa mu cika da imani rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar dan uwa muna addu'a Allah ya ba wa kasar mu zaman lafiya Allah ya kawar da mu daga ainihin dukkan waɗannan fitintunu na zamani waɗanda suka addabi mu da waɗanda suka addabi duniyar musulmi Allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitintunu Allah ya ba mu ikon kyautata alaƙar mu da shi domin ya sauƙaƙe mana waɗannan musibu waɗanda sabon Allah ke jawowa Allah ka bawa kasar mu zaman lafiya Allah ka bawa kasar mu zaman lafiya Allah ka bawa kasar mu zaman lafiya Allah ka ba shugaban kasar mu lafiya Allah ka ba shugaban kasar mu lafiya Allah ka ba shugaban kasar mu lafiya Allah ka ba shi ikon cika alƙawarin da ya dauka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank <laughs> you.